أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gudiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis hudu ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 wanda ya daidai da tara ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu ani dauda da 39 yakubu avenue daga ladima galadima road angwari mi jihar kaduna wannan ƙasa ta mutum najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na shek Muhammad Salih Al-Uthaymeen ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 21 za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكيد متعال السنة والجماعة مو مسلمي ما سبن تفركي تمن زن الله صلى الله عليه وسلم أبسا فهمتر مقباتا mun yi imani duk wani musulmi abin ake so ya kinsa wa zuciyarsa ya yarda da shi لا نبي بعد محمد صلى الله بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب وانا النبي bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man idda'a an-nubuwata ba'dahu aw sadaqa man idda'aha fa huwa kafirun wa man idda'a an-nubuwata duk wanda raya annabta ya kira kansa annabi ba'dahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw saddaqa man da'aha fa huwa kafir ko kuma ya gaskata wanda ya raya cewa shi annabi ne kuma ya yarda da shi to wannan mutumin ya kafirta li'annahu mukazzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'ul Malam ya yace saboda wannan mutumin ya karyata Allah ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ya karyata ijma'in musulmai to wannan gaba ce mai muhimmanci na farko malam ya ce wannan aqida ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon annabawa hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalil anbiya كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله فترك زاوية من زواياه يخوف الناس من حولها ويتعجبون من حسنها وجمالها ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ya ce kwatankwaci na da kwatankwacin annaba wanda suka zo gabani na kamar misalin mutumin da ya gina gida ne ya kawace gidan ya kyauta da ginin gidan sai ya bar wani katanga kararike duk mutane suka zo suna ta kallon gidan saboda kyanta sai suke kallon wajen da ya rarike na katangan gidan cewa da dai za a sa wannan tubalin na block da zai tushe inda ya rarike dinnan gidan nan kawarsa da adansa ya kara bayyana sai ce to ni ne wannan tubalin kuma ni ne cikamakon annabawa babu annabi bayana aga nafi ne karara ko wannan gashi nan Allah madaukaki ya tabbatar da ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine mai cikamakon annabawa Allah madaukaki kadiyan zaidu Allah madaukaki ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam cikamakon annabawa ne ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين Allah ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba uban ɗaya daga cikinku ba ne ku sahabbai saboda ana kiran zaidu zaidu bin Muhammad sai dai ne manzo ne na Allah kuma makon annabawa ma'ana babu annabi bayansa wa man yad'a an nubuwwata ba'dahu duk wanda ya raya cewa shi annabi ne bayan manzon Allah aw saddaqa man yad'aha fa huwa kafirun ko kuma ya gaskata wanda yake raya cewa shi annabi wannan kafiri ne akwai wani likita ne yake bada labari lokacin yana karatu suna karatu ne na kwakwalwa cikin larabawa sai yake bada labari sun je aka shigar da su lokacin yana karatu sun gama ana suna experiment suna aiki sai aka kai su asibitin mahaukata da aka kai su asibitin mahaukata sai wani suka girma wajen wani mahaukaci sai yana cewa ana nabiyun ana nabiyun ana nabiyun la nabiya ba'adi mahaukaci ne shi abin da haukar shi ta raya mai shi manzo ne shi manzo ne ba manzo bayansa sai suka kici mai da fada da wani sai ɗayan suka fara jima ana ta fada suka mahaukata ne guda biyu suna zuwa sai suka gane shi sai ya ce kai waye sai ce ana na biyu. shi sai ɗayan ya ce ha za ka za da dama abin da ya haɗa faɗan kenan shi wanta yana cewa shi manzo ne ɗin kuma na cewa an ta ka za kai makaryaci ne sai suka ce suka tambaye shi limaza hu. kai me yasa ka karyata shi sai ce ana ma arsaltu <laughs> wai shi ne aiko shi ba kaga shi idda an nubuwa wa idda an uluhiyya shi wancan ya ce shi annabi ne shi kuma wanda ya ma ce shi ne ma Allah gabaki daya to ne ko na uga to kaji abin da ya haɗa faɗansu amince wani faɗan to ana so a ji me yasa suke faɗan shi wancan yana cewa shi na biyu ne shi annabi ne shi kuma wancan na ce mai kazzab an ta kazzab kai makareci ne to da malaman asibiti likitoci suka zo na psychiatric sai ake tambayin shi to kai ne me yasa sai ce shi manzo ne shi wancan ya ce kazzab haza kazzab annan ƙaryaci ne sai ya ce lima za ka zabta hu kai za ka karyata shi sai ce ana ma arsaltu shi bai aiko shi ba wato shi ne Allah <laughs> kaga shi wanda ya ce shi annabi ne to shi wannan Allah ne to kaga duk wanda ya faɗi wannan ka san ko wannan yana bukata a kishi ina asibiti shi sa musailamatul kazzab da ya raya cewa shi annabi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta saƙo ritala wasiƙa tura ya ce min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah قسم الله بيني وبينك الأرض nisfun. Ya ce shi musailama manzo ne na Allah. daga annabi Muhammad manzan Allah. Allah ya raba duniya kashi biyu, ya baka rabi, ya bashi rabi, shi musailama. yake faɗin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta mai sako min Muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa musailama tinkirin makareci saboda yana daga cikin madiyansa banu hanafiya sajaha mace ce ita kuma ta yi da'awar annabiya kuma dai a zamanin bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi galibin mabiyanta banu hanafiya sun yi ƙarfi wanda Allah maɗaukaki ya ce auna ila ƙaunin ulibasin, ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun to sune musailama mata wayo ya lallaɓo ya lallaɓo sai ya aure ta kaga ne don ya ƙara ne mabiyanta sun zama ne mabiyansa da mabiyanta suka zo suka ce aina mahauru nabiyatina na sadakin annabiyarmu haka suka ce masa sai ya kalle su sai ce afauna ankum salatar asr wai ya yafe musu sallar la'asar haka kai daga jin maganan kasa wannan karya ne shi sa amru bin al'as radiyallahu anhu kafin ya musulunta lokacin da aka saukar da suratul asr ina ba ta an gane an saukar da sallar ne da surar ce da daddare sai gari ya waye sai suka haɗu da musailama amr bin suka haɗu da musailama musailama da ya kalle shi sai ce ma za unzila a shi a amr bin lokacin bai musulunta ba sai ya kalli musailama sai ce ma za unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da aka sako manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai unzila alaihi lailatul bariha suratan asiratan wajiza jiya da daddare an saukan mai da wata sura ta kitacciya sai karanto mai wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi Sai ce wa وتواصوا بالصبر سيتي وكذلك أنا قد أنزل علي مسلم يتي شيما أنسى قمي qurani sai su karanto mai wani soki burutu yana gama jinsa sai ce a haza qur'anun sai ce wannan ne kake cewa qur'ani kaga bai kare ta suratul asr ba ko amma da ya karanto mai nasa soki burutun sai ce mai a haza qur'anun wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun ya ce na rantse da Allah kai ka san ni na san kai makareci ne haka abu bin al'as ya gaya mai amince wannan haka sulaiha shi ma ya yi da'awar annabta haka a zamanin sai na abubakar saboda haka shi sa shekaru biyu da wata shidan da abu abubakar ya yi a kan mulki wato yaƙe-yaƙe yadda da yi saboda wa'annan aka yaƙe su suka koma zuwa ga addinin musulunci ha shi ya tuba ya dawo amma musailama an kashe shi saboda shi an yaƙe shi kuma an kashe shi a yakin yamama shi ne aka samu an kashe yawanci mahaddata kusan uku da 'yan kai wannan abin ya tada wa sayidina umar hankali kamar shi waziri daga sai da abubakar sai ce mai kai ina jin tsoro nan gaba a zo a nemi ƙur'ani a rasa me zai sa ba za a tattara ƙur'ani a wuri ɗaya ba sai na bakar ce shi ba zai haka ba shi ba zai yi abin da manzo Allah bai yi ba kaga Allah ya haskaka zuciyar sayyidina Umar a lokacin ba a haskaka wa sayyidina Abubakar ba sayyidina Umar ya dinga bibiyansa har sai na bakar ya fahimci saƙon da sai na umar yake so ya gane sai ya sa aka tattaro ƙur'ani aka nannaɗe shi a wuri ɗaya aka ajiye shi shi ne tattarawan farko da aka yi sai a zamanin sai na usman bayan yakin azerbaijan ya faru a shekara ta kusan 32 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda jagoran wannan kwamandan yakin shine huzaifatul yamani shi kuma da aka je yaki wannan ya karanta zirata wannan ya karanta sirata wannan ya karanta ghairul maghdubi alaihim wannan ya karanta alaihim wannan ya karanta alaihim waladdallin kowa na ganin nashi shine qur'ani na wanin sa ba qur'ani bane da ya dawo sai ya ba na Usman shawara akwai matsala a sojojinmu nan gaban aka ci gaba da tafiya aka akwai matsala ya kamata a tattara qur'ani a karantar da mutane ya zama cewa an zama tsintsiya madaurin ki daya kowa ya santa to shine aka yi rasmul usmani qur'anin da ke hannun ka kenan amince wannan duk wanda yayi wannan malam ce ya gaskata wanda ya raya to wannan mutumin za a dauke shi makarici ne kuma idan ka gaskata wannan mutum ya fita daga addinin musulunci shine malam yace aw saddaqa man da'aha duk wanda ya gaskata wanda ya raye cewa shi annabi ne fa huwa kafirun to wannan mutum ya fita daga musulunci saboda ya karanta qur'ani kuma ya karanta ne. sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da ijma'in musulmai cewa babu wani annabi bayan manzon Allah wani shuba za ta iya shigansa ya ce to ya za mu yi da dawowar annabi isa ko saboda wannan shubaha ce ba wai ta taƙaita ma ga ɗalibai ba hatta wa'ansu daga cikin malamai wannan shubaha ta shige su har suna ƙaryata ne dawowar annabi isa to duk wanda ka ji ya ƙaryata dawowar annabi isa to ya tasirantu a aƙidan mu'tazila ne da khawarij ina fata an gane amma aqidan ahlus sunna babu wani malami tun daga kan tabi'ai zuwa atba'u tabi'ina har zuwa yaumina haza inda yana kan tafarkin sunna zai kiyata sai dai wanda sallah ta kama shi ta shubha ta shi kai shi ya faɗi wannan amma ba aqidan ahlus sunna bane saboda hadisai ne ingantattu ina fata an gane shi sa imamu qurtubi musamman al-maliki ya rubuta littafi ya sa mai suna nuzulu isa ibn maryam masihid dajjal wa nuzul wa nuzulu isa ibn maryam mujalladi ɗaya ne littafin ina fata an gane sannan imamu nasirin albani ya tattaro hadisan saboda a ciki imamu su ya kawo hadisai kusan sama da hamsin da suke tabbatar da wannan kaga sun kai matsayin ne tawato. hadisai ne mutawatirai da ke nuna tabbas wannan kuma shine aqidar ahlus sunna wal jamaa imam nasirin albani ya rubuta littafi itnati da dajjal shi ma mujallaji guda ɗaya ne amince wannan saboda haka akwai hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi da karara manzo Allah ya nuna Annabi Isa zai zo kuma zai sauka tsakanin fukarfukan mala'iku Allah zai saukar da shi lokacin da za a yi kallon asubahi limamin da ke Ka'aba an ta da ikama sai ga Annabi Isa kuma Allah zai sa ya gane wannan Annabi Isa ne sai ya gabatar da annabi isa cewa ya yi sallah sai annabi isa ya ce a'a ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne limaman juna an tsaye da sallan nan ne domin ka ka yi sallah in duka da yan shi'a da suka tashi sai suka taba hadisin suka ce ya za a yi a ce wani mutum annabin Allah ya bi shi sallah su kuma kaji abin nan ɗinsu dalilinsu kenan ne sai malamai suke mai da musu da martani akan wannan da farko ai manzo Allah ya ba Abdurrahman bin Auf sallah ya bi abu Abubakar sallah gashi nan da yawa haka to in ta wannan dalili ne da wa'ancan hadisi ma sai a ce su ma bace inganta ba amma ji wannan to amma saboda daman su akwai jahilci tattare da su da kuma rashin sanin ka'idoji na addini da kuma musulunci shine suka fada haka hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito sa to malam yace duk wanda ya yarda da irin wannan wannan mutumin ya kafarta akwai wa'anda suka zo daga baya ma har a cikin zamanin nan akwai wanda suka yi da'awar cewa su annabawa ne sudan akwai wanda ya yi awar annabci a jinur allah ya ji kansa da rahama shine alƙalin alƙalai na wato a wannan lokacin lokacin albashir ya yanke wa wannan mutumin hukuncin kisa aka kashe shi amma ji wannan da gari ya yi wuta ya gudo najeriya na. ana fata an gani daga baya kuma ya zo ya koma sannan wanda ya zo yana cewa a ah, shi ma saboda shi a wannan lokacin ya kafa hujja ne da sanasimuhu ala al-khurtum ya tashi fassara aya sai ce sanursiluhu ala al-khurtum eh wai sanursiluhu mu aiko shi ila al-khurtum idan ala al-khurtum ai ila khartum ma'ana zuwa khartum khartum shine babban birnin tarayya na Sudan sai ce to shine ake nufi ka san mutane saboda jahilcin mutane da karancin sanin tauhidi da addini wala ko shedan ya fito yanzu ya ci shine shi kan sai ka samu mabiyansa saboda yanayin da mutane suke jahiltan addini yi wa addini gurguwar fahimta mutane suna bukata sai an haskaka musu an musu fitila sannan kuma Allah ya kinsa musu shiriya a zukatansu su yadda su yi imani malam ya ci gaba da cewa ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين الله أكبر هذا يتبوى أكيد متعال السنة والجماعة من إيماني بأن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم lallai ga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a cikin shi da alayensa khulafa'u rashidin yana da khalifofi shiryayyu shine abubakar da umar da usman da ali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin hadisin wato wanda asabu sunan suka rawaito shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na hore ku gabin sunna farkin magabata na su ne khalifofi na shiryayyu yace khalaquhu fi ummatihi sun maye gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummansa ai sai na manzon Allah ya rasu sai na bakar ya hauko wanda akwai isharori da yawa da manzon Allah yi ke nuni wanda zai zo kansa sai da na abubakar kafiyar Allah da ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da lafiya ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta amsa yace ki dawo sati mai zuwa sai ta ce ta tafi sai ta dawo ta ce ya ma'aikin Allah in ban same ka bafa? tana nufin in ya mutu sai manzala ce satajidina ababakarin za ki kada sai da abubakar malamai suka ce wannan ishara ne manzala na nuna kenan wa sai da abubakar zai zama mai khalifa a bayansa sannan ga hadisin bukhari da muslim wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adu bil min ba'di yani abubakar wa umar ku yi koyi da guda biyun nan da za su zo bayana ya ce sai na bakar da umar kuma waye zo bayan manzo Allah sai na bakar waye zo bayan sai na bakar umar kaga kenan nassin hadisin nan ya tabbata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haskaka masa wannan shi kuma ya bayyana wa al'ummansa haka sai ce ilman wa da'watan ilimi na manzo Allah su suka maye gurbi abinda manzo Allah ya karantar da su shi suka dabbaka wa da'awatan da kuma kiran mutane zuwa ga addini haka shi sa farkon abin da sayyidina Abubakar yayi ya yaki masu ridda har sayyidina Umar ya ce kaifa qatiluhum wa hum yaquluna la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kaya zaka yake su kuma alhali sun ce ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad manzo ne sai ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati was-zakati na rantsa da Allah zan yaki duk mutumin da ban da tsakanin sallah da zakka wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mana'uni ala dhalika laqataltu aw la uqatilannahum ala dhalik yace daidai da akalan raƙumi wanda suke ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin zakka a zamanin manzan Allah yau suka ce ba za su bani ba wallahi sai na yake su sai na Umar yace sai na gane cewa Allah ya haskaka zuciyar na Bakar akan haka kenan na amince kuma aka aiwata amince wannan wa wilayatan ala almu'minin da kuma walitaka ga mu'minai saboda uh, wato amirul mu'minin shine waliyin duk wani mumini ina fata an gane shine waliyin duk wani mumini yana tsayuwa a gare sa ya kwato masa haƙƙinsa ya yi masa abin da ya dace sai da na bakar bayan ya yi rashin lafiya sai ya kira ashabu shura ya tambaye su shawara me kuke gani idan na ayyana sayyidina Umar cewa in ni na rasu wanda zai zama khalifa bayana ya zama umar suka ce gaskiya ne ya cancanci haka saboda abubuwa da suka gani nashi na alkhairi suka amince sayyidina abubakar ya rubuta in ya rasu sayyidina umar ya hau khalifanci kuma haka ya faru yana rasuwa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa bayan wa bayan sayyidina abubakar to sayyidina umar Allah ya bashi tsawon jagoranci shekara goma yi daga shekara ta goma sha uku har zuwa shekara ta ashirin da uku yana kan wato mulki a matsayin amirul mu'mini ko a shekaru goma nan ya fitar da alkhairai masu ɗimbin yawa wanda duk duniyan ba wai na musulunci ba duk duniya babu ƙasa a ƙasashen duniya da ba ta moruwa da tsarin sai da na tsarin sensor shi ya yi shi a gano cewa adadin mutane kaza duk shi ya yi wannan tsarin bukarin da aka cita da yaki sai sa gwamna duk inda kaga ana gwamna yanzu a duniya tsarin sai da na umarni idan aka iya sa mutum gwamna sai ce ka rubuto mana sunayen talakawa ka nuno ka rubuto mana sunayen mawadatan garinka saboda in lokacin zakka ya zo mun san waɗanda za a tatse su su ba da zakka kuma mun san waɗanda za a ba su zakka in zakka ya zo daga wani waje za a tattara a tura wa gwamna ya ƙara da nashi a kasa wa talakawan na garin sama a ibo a kaba duk wannan sai da na umar ne ya yi ina fata an gane harin bidiyan wato hijiriya sai da na'umar ne ya raye wannan sunna ce saboda musulmai su dinga gano tsarin tukali na addininsu a ci gaba da amfani da tsarin hijiriya shi har yau nan. polis sai na umar ne ya tsara canjin da ake wa sojoji na bayan wata shida shida sai na umar ya tsara amma wata hurhudu ya tsara shi na shi ina fata an gane da haka an an tura shi course na wata shida sannan ya dawo an tura a wata hurhurin nan sai da na Umar ya yi wannan tsari abubuwa dewa wanda kasa ke amfani da shi a duniya yau tsarin sai da na Umar ne saboda haka Amirul Mu'minin wilaya shi sa duk ne karɓan albashi yau sai na umar na da ladansa saboda shi ya fara tsarin ba da albashi pension da gratuity da sani sai na umar ne ya tsara wani bai huke ya zo yana tafiya a garin madina sai na umar ya kalle shi daga bayi da ido a ne ba jagora sai na umar ya sande shi bayi da jagora sai na umar ya ce mun tafi ka lokacin da kake da kurukiyarka shi ma'ana ne kana ba da jizya yanzu kuma gashi ka tsufa ka cancanci a baka wato abinda zai rage maka raɗaɗin rayuwa shine ne pension da gratuity kenan ko sai ce a dinga bashi da ce lokacin da ke da ƙuruciya mun sai shi yana ta biyan jiziya da yanzu bari a dinga bashi shine aka dinga bashi abin da yake pension and gratuity a yau to saboda haka shi sa lokacin da ya rasu da ya hajjatul wada sai ya mafarki daman yana ya ce ya Allah jagoranci na ya fada karaɗe duniya da kuma na yi rauni ka karɓe ni zuwa gare ka a matsayin shahidi yana dawowa daga hajji da ya yi a shekara ta ashirin da uku sai ya yi mafarki ya ga zakara ya a kushe shi sau uku sai aka tambaye shi amiral mu'minin ka fassara wannan mafarki da ce shahada sai aka ce mai shahada ya ce ke eh, a ina a madina manzo Allah ya ce ke eh. waye zai kashe ka ya ce Allah kaɗai sani kai abin da ya ce kina to lokacin da abu lu'lu'atul majusi ya zo ya kawo kukan mai gidansa Shi shine a mughiratu bin shu'ba cewa ya tsananta masa ya daura mai kuɗi ne yawa ya dinga kawowa sai na umar ya ce nawa ya daura maka ya ce kaza ne sai na umar ya ce kai kuma sana'an ne kake yi a matsayin na bawa ya ce ni makeri ne sai ce ah in kai makeri ne kuɗin nan da ya ce ka bada ai bayi da yawa saboda aka kai hakuri ka ci gaba fadan haka sai wannan mutum ya kullaci sayyidina umar ya adalcin sayyidina umar ya shafi kowa amma bai shafe shi ba sai ya kashe sayyidina umar haɗin haka ya sa a zuciyarsa sayyidina umar kuma ya ce ni kuma na mai haka ne don manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ruwayan imamun nasa'i laisa minna man habbaba mar'atan ala zaujiha aw 'abdan ala sayyidihi hadisin abu huraira baya cikin mabiyana duk wanda ya ziga mata ta daina ganin ƙimar mijinta ko kuma bawa da yi wa mutum hidima ya daina ganin ƙimar mai gidansa manzala ce ba ni ba wannan mutumin to kaga idan ya aibanta shi za a samu ne za a samu matsala shi ne sai ce mai ya haƙuri ya ce buri na idan na haɗe da gini shi ba, in ce masa ka sassauta masa ka rage mai wani abu gansa ya yi ya kera wani abu sai sai da na'umar ya ce mai ni ma a kera min irinsa sai ya ce ma sai da na'umar zan kera maka wanda ya fi shi wanda laraba ba su taɓa ganin irinsa ba yana faɗin haka sai da na'umar da ya kalle shi sai wannan mutumin zai kashe ni aka ce mai kace sai ce ai eh, yana nufin wannan abin da larabawa su taba gani ba za su yi maganansa shine zai kashe me kace nufi ya ce Allah kaɗai fa sani kuma sai abin ya faru aka gano maganar da sayyidina Umar yake nufi kuma shi ya kashe shi yana sallan asuba ya zo ya lumama masa wuka ya sa masa guba ya kashe shi ya soke shi yana sallan asubahi daga nan na umar ya ce ba dalilin ya ce na so in gaya mai amma tun da ya abin nan ya ce na gode wa Allah da ya sa ƙarshen rayuwata ba a hannun mutumin da ya taɓa yin sallah ba ne kashe ne, tun da ba majuse ne wata wuta yake ƙin iran ne sun ajiye rana na musamman suna celebrating ɗinsa cewa ya kashe makiyinsu na farko a duniya shine sai na umar ana yi ce wajen anna afbalahun wanda ya fi kowa falala a cikinsu wa wa ahaqquhum bilkhilafati da wanda ya fi kowa cancanta kalifanci a cikinsu abubakar Shi ne sayyidina abubakar as-siddiq anna mazala ce kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa as-siddiq alan nastati mukafatahu fa mukafatahu lillahi azza wa jalla dukkan ku anan da kuka yi wa addinin Allah hidima sai da muka muka muku tukuici amma sayyidina abubakar ne kadai muka gaza iya masa tukuici saboda hidimar da yawa addinin Allah muka bar Allah kadai ya saka masa an gane saboda haka سيتي ثم عمر بن خطاب سأنن سيدنا عمر ان خطاب باين سيدنا بكر ثم عثمان سأنن سيدنا عثمان ثم علي بن أبي طالب سأنن علي بن أبي طالب هذا أغنس أجيري وأنن بكر الأمة سن اتفاكي نفركنس سيدنا بكر نبينس سيدنا عمر نأكنس سيدنا عثمان ونأكنس سيدنا علي to amma 'yan shi'a suna wato yada wani kanzon kurege a hadisin gadirukum cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a yau mu gadirukum cewa wanda ya fi cancanta ya zama khalifa bayansa Ali bin Abi Talib wai sai sai na baka da kira Umar da Uthman radiyallahu anhum yace wai wai in ji su suke cewa wai ya ce haka mutumin nan zai mana bayan mun gama hidima da shi to ba mu bari ba ni zan hau idan na sauka kai Umar ka hau idan ka sauka kai Usman ka hau sannan shi dan Allah mai hankali da ya ji wannan magana ai ka sai kama da tatsuniya ko jerin magana ma bai kama da masu hankali ba amince wannan to wa'annan su ne khalifofi guda hudu wanda manzala ce shiryayyu kuma dukkan su kowanne sun yi ittifaki tun manzo Allah na da rai cewa babu wanda kai sai na bakar daraja kai kenan kai idan kana so ka ga manzo Allah ya fushi bata sai na Abubakar rai sabai har tsoron bata sai na Abubakar rai suke saboda suna bata mai rai manzo Allah ya ji zai fushi da su kaga wannan ya nuna darajar da sai na Abubakar ke da shi ko hasili ma kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim akwai ranar da aka samu rashin jituwa tsakanin sayyidina abubakar da umar sai na bakar ya ɓata wa sayidina umar rai ya masa ba daidai ba sai sayidina umar ya fusata na bakar ya ba shi haƙuri saboda fushi sayidina umar ya ce ba zai haƙura ba to wannan abin sai manzo sayidina bakar ya wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko rigima da rashin jituwa ya hada ni da Umar kuma na ba shi haƙuri ya ce ba zai haƙura ba sai manzo Allah ya fusata sai ya hausa abin da suke wurin da fada kai ne yasa ba za ku kyale min abokina bane dukkan ku nan da na tallafa muku addinin Allah sai da kuka karyata ni shi kadai ne a rayuwarsa bai taɓa karyata ni ba wai ne yasa ba za ku kyale min abokina ba sai na Umar lokacin da fushin ya sauka a zuciyarsa sai ya tafi gidansa yana bakar dan ya gaya mai ɗazu fushi ne ya ja shi yasa ya ce ba zai hakura ba amma yanzu ya sauka yana zuwa sai aka ce mai ai baya gida kila yana masallaci ya bincike shi wani sahabi ya fito daga masallaci yana tawowa sai ya hango sayyidina Umar yace ina za ka yace masallaci yace ta yau za ka sha fada kaga irin fa'an da manzo Allah yayi sayyidina Umar na shigowa masallaci sai manzo Allah ya katse karatun da yake wa sahabbai sai ya hausa sayyidina Umar da faɗa. wai ba za ku kyale min abokina bane dukkan kunan da na sallaka muku addinin Allah sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai taba karyata ni ba a rayuwarsa ko me yasa ba za ku kyale min abokina ba rawan hadisi yace sai da sai na bakar ya fada a gurfane a gwiwowinsa ya rike cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah shine ne gaskiya ni ne masa ba daidai ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka saboda haka manzon Allah ya yi fushi wannan bi yana so ya nuna maka darajar wa sai na abakar ina fata an gane to duk wanda kaga yana kinsa wannan mutumin bai da rabuwa a addinin Allah saboda me san su imani ne kuma addini ne kinsu kuma kafirci ne da munafinci haka manzo Allah ya siffanta hadisin Imam Muslim hubbul ansar dinun wa imanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun san mutanen Madina addini ne da imani su kuma kafirci ne da munafunci sai malamai suka ce ai hubbul ansar li'anna suka ce al-muhajirun afdalu min ansar ai mutanen makka sun fi mutanen madina daraja kuma gashi manzo Allah ya ce san mutanen madina addini ne da imani to fa min babi aula san al-muhajirun ya zama ne dinun wa imanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun an gane yawa Allah ka shirya da mu malam yace thumma ali bin abi talib ah, radiyallahu anhum ajma'in sa'annan ali bin abi talib Allah ya kara yadda a gare su a baki ɗayan su wa hakaza kanu fil khilafati malam yace haka suka kasance a khalifancin su sai na baka na farko sannan Umar sannan Usman sannan Ali sai ce qadran kama kanu fil khila yace ƙari. kamar yadda suke a falalarsu sai na bakar ya fi kowa daraja sannan sai na umar ya biyo baya sannan sai na usman kaga a lokacin da aka kashe sai na umar aka so kashe ce a zaɓi mutane biyar cikin ya zaɓi wa'annan mutane biyar ɗin daga cikin wato asharatul na Biljanna, ya ce a cikinsu su zaɓi ɗaya ce idan na ayyana wanda zai zama shugaba a bayana kina da fiyayyen wanda zan yi koyi da shi a kenan yake nufi sai da na abakar ya ayyana shi ko ya ce amma idan na ki ayyana wanda zai zama khalifa bayana shi ma ina da fiyayyen wanda zan yi koyi da shi wa kenan yake nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar dan Khattab yace na san manzon na san babana ba zai taba titita aikin wani saboda na manzo Allah ba na san na manzo Allah zai zaba na san ba zai ayyana waye zai zama shugaba ba ka duba inda sahabbai suke suka tsane maganar wa manzo Allah duk da ya yarda sai na baka lafi shi daraja ko amma ne sai ya karkata zuwa ga nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa sai malamai suka fitar da ka'ida anan na khalifanci ko dai idan shugaba ya zo mutuwa ya ayyana wanda zai zama shugaba shine wanda sai na bakar yi ina fata an gane ko kuma yayi ishara ga wanda zai wanda zai iya zama shugaba bayansa shine wanda manzo Allah yayi akan na baka. da uku shine ya zaɓi wa'ansu mutane ya ce a cikinsu a zaɓi wanda zai zama shugaba bayansa ko kuma bai ayyana kowa ba shine na hudun wannan Shi ne tsarin da ake dubawa ɗaya daga ciki duk wanda aka yi yayi daidai an gane shi ne malam yace wa ma kana Allahu ta'ala wa lahu al-hikmata al-baligha abinda Allah madaukaki ya kasance ya tsara na falalarsu yana da hikima na makura da ya tsara a haka sai na bakar shine na farko ko sayyidina Umar shine na biyu sayyidina Uthman shine na uku sannan sayyidina Ali shine na hudu li yace liyuliya ala khairil quruni rajulan wa fihim man huwa khairun minhu wa ajdaru bil khilafati saboda ya sanya wanda zai zama jagoran al'umma wanda suke khairul qurun kiyayyen karnoni guda uku nan su ne karnin sahabbai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da su to a cikin wannan karnonin ka rajulan mutum wa fihim man huwa khairun minhu a ce an samu wanda fi shi alkhairi wa ajdaru bil khilafa kuma wanda ya fi shi cancanta da kalifanci kaga ba zai yiwu ba to shi yasa sai Allah ya zabi wanda yafi kowa daraja a ciki shine wa sai na bakar bayan shi kuma ya shuɗe wanda yafi kowa daraja a cikin su shine wa Umar shi ma sai Allah ya daura shi bayan shi ma ya shuɗe wanda yafi kowa daraja bayan sa waye Usman ina fata an gane wanda wato Ali bin Abi Talib ma ya gaskata haka Abdurrahman bin Auf ma ya gaskata da aka zo sai ce kai mi wa kan adalci idan na zaɓi wanda ya fi mu daraja a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu nan kowa zai amince da shi Ali bin Abi Talib ya ce eh mu amince sai rike a hannun wato Usman bin Affan ya mai mubaya Ali bin Abi Talib shi ya mai mubaya ya ce eh gaskiya ne wannan ya fi mu alkhairi a zamanin manzan Allah kaga su da kansu sun tabbatar ko to haka Allah ya tsara cikin hikimarsa sai ya sa wanda ya fi kowa cancanta shi ne zai guda zai ne jagoranci ne al'umma amma yanzu matsalan shi sa sai ka ga rayuwarsu ta shiga cikin albarka da alkhairi masu ɗimbin yawa saboda wanda ya fi kowa alkhairi shi yake aka akasin kuma ne mutanen da suka zo suka biyo bayan mai bayansu an gane wannan ina gani nan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi wa nu'minu bi annal al-mafdula min ha'ula'i qad yatamayyazu bi khasisatin yafuqu fiha man huwa afdalu minhu na insha Allah sai mu tashi akan wannan gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a ah, kafin mu da dama na tambaya akwai ah, yanzu na samu labarin akwai honorable baki shi ne rabi'u wanda ke zuwa wani dan na haka a memba ne na house of assembly da aka tana yawanci in ya zo can yake zama wani dogo kuri siriri haka cewa an zo an same shi a gidansa an kashe shi eh, muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ta musa. ya aljanna makomansa ya karbi shahadansa ya sa kuma aljanna makomansa eh. ƙarshe dai da ya zo akwai ranar da ya zo na bude mai ofis ɗina ya shiga da yi sallah a ciki har yake tambana yaushe muke sallan asubahi na gaya mai lokaci ya kena nan kinkina road ne ya dinga zuwa in ya dinga samun sallah in ya zo nan yake zuwa ya yi sallah in ya zo inda ba Allah ne ya zauna a nan yake zama wani siriri dogo fi haka Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa aljanna makomansa na'am in akwai tambaya sai ni in kuma babu za mu takaita akai haka insha Allah sai mu yi sallah wa alaikum salam na'am na'am eh eh eh eh da wannan jahilci ne ana fata an gane wannan jahilci ne kuma ƙarya ce saboda ai an san inda jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina fata an gane yawanci yana faruwa ne ga wannan sunfin guda biyu da sufaye da kuma ɗan shi'a su ne masu wannan da'awar shi sa ibn khaldun a cikin muqaddimansa yake cewa laula tashayyu lama urifa tasawuf ba dan shi'a ba ba ba san sufaye ba bi ma'ana shi'a ita ta haifar da sufanci kuma ya ka ke tafiya ko yawa to kaga aqidar su ce saboda ka duk wanda yake abin da in ya tafiya ta tafiya za ka ji an ce wai shi ma yana daga cikin mai jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna na baro ma ya ce shi ma jikan manzan Allah ne to kalle wani na fata an gane to kaga wannan shi ne kuke so ya nuna maka cewa tabbas wannan jahilci ne ƙarya kuma duk abin da ke kawo wannan son cin kuɗin mutane Allah ce ya yi wallazi na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ba to wannan aklu amwalin nas bil batil ne saboda kaga an ce wannan jikan manzo Allah ne kaga za mai hidima ko yawa kaga zai ta jan kaya eh ce za ma addu'a kuma a ce an yafe wa mutum duk irin wannan yana daga cikin wauta da jahilci an gane yawa wannan jahilci ne ke kawo wannan in aka ba ta ina bakin fata a gane kurur ko nemo kalalin hanci ne tashin zabaya ko a ce kuma yana da ne alaka da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda jinin sai hadu da na larabawa amma kuma an ce maka shi duka manzo Allah ne sai ka san wannan ƙarya ce kawai kafa wannan ko mai certificate ƙarya mai certificate saboda haka masu yin haka Allah shirye su eh mu kuma Allah ya kare mu da zuriyar mu daga fada cikin irin wannan har a gaskata su eh ka gani kenan ko ana roƙon Allah subhanahu ta'ala a wannan bawan Allah da aka kashe shi wani rabin rafi Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya yi shahada tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi akan kudin sa barayi sun afka ma mutum su ce kawo kudi kai hana aka kashe mutum manzo Allah ce wannan yayi shahada an fahimci matsalar saboda an kashe shi ne akan dukiyarsa wanda kuma aka kashe shi akan addinin sa shi ma haka yayi shahada wanda kuma aka kashe shi akan ah, mutuncinsa shi ma ya yi shahada ya yi sallar la'asar ko? wannan la'asar na yau wannan la'asar na yau hmm. Allah ya zafata masa Allah ya sa aljanna makomansa Allah har ya bada labarin wani wani mashru'i da sanadiyarsa sanadiyarsa akai akwai wani masallaci da ya ce min angon da suka koma da ce akwai wani bawan Allah da ya mai magana aka zo aka gina masallacin kato aka buɗe makaranta da sauransu yana gaya min irin alkhairin da ta sanadiyar aka samu wannan ya ce harka ta abin da shi yawan na mutumin magana aka gina wannan makarantar aka gina masallacin da sauransu aka bubbuɗe ajujuwa da sauransu nan karaya ke ba da labari mana ofis tare da shi ku gaya min wannan abin nan ashe kuwa Allah ya masa gajeren kwana Allah ya sa aljanna makomansa ya karbi shahadansa mu kuma muka rage Allah ya kare mu daga sharrin masharranta wanda zai nufe mu da sharri da bala'i ya Allah ka fi mu sanin sa kamar maganin sa mai da martanin akan kansa kuma ka kare mu dukkan wannan fitina da dukkan sauran musulmi duk inda suke a doron kasa Allah ka kare su akwai kuma wani dan uwa malami ne wato awwal shi ma tabi'u anan sa'ala Hussein shi ma Allah ya masa rasuwa a jiya kenan ko shekaran jiya Allah ya masa rasuwa shi ma ya rashin lafiya ne sai wani malami ne malami ne a nan kuma Foundation eh Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomansa Allah kuma ya gafarta masa abin da ya bari Allah ya musu albarka mu kuma idan ta mu ta zo Allah samu kika da kyau da imani فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك